أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لانر عشرين دقوة أوتن بيو وتن سفر hijirar Annabi Rahma, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya zo dai da daya a watan oktoba shekara ta 2021 kenan ranar samun yancin kai a najeriya yadda aka ba mu dama muke cin gashin kanmu kenan ko yanzu gashin kanmu muke ci can an samu yanci kuma muke cin gashin kanmu yauwa wani mai hikima na cewa la yastalahun nasu fawba la surata lahum wala surata idza juhaluhum sadu yace la yastalahun nasu fawra fawba wai abubuwan mutane ba ta kyautata fawba sasakai babu tsari la surata lahu ba su da dattijan shugabanni sai kuma ce wa la surata babu dattijantaka babu shugabanci iza juhaluhum sadu idan jahilansu ne shugabannin su wanne ne ba wanne ne ba ranar samun yanci kai shekara nawa kai kenan 60 da daya masha Allah to muna inda muke gabatar da karatun sira daga wannan masallaci shine asiratul nabawiyya littafin Dr. Ali Muhammad As-Sallabi kuma muna cikin fasali na bakwai ne da aimu daulatul Islam fil Madina ginshikan da daular musulunci ta kafu kansu a Madina wa fil mabahas salis kuma muna mabahasi na uku inda ma akhadna sab'atan wa 20 darsan minhu a inda a mabahasin nan na uku muka yi darasi 27 ziyadata sifatan min sifataini, min sifatul yahud A muka ji ƙarin sifataini, ne siffofi guda biyu daga cikin sifofin yahudawa alƙabiha a darasinmu na 27 kenan wani siffofi ne guda biyu su ne algurur wata kabbur in za ku tuno Ruɗu, ka ruɗu kake jiji da kanka kake abin da ya saba ma ɗabi'a hankali ma ba zai karfa ba amma kai rudin rayuwa in ya same ka sai ka ɗauka haka sannan kuma girman kai haisu bada ana bi hazirin lahi anil igtirari ta yadda muka fara wancan darasi na 27 tsawatar wadda Allah ya yi game da shi rudin kar ka yadda shi ya maka kirari kai kuma ka rudu da kanka wannan hani da Allah ya yi fi kasirin min al-ayati a cikin ayoyin alkur'ani da yawa ka ƙaunihi a wakilin lukuman kamar faɗin Allah ta'ala a ƙarshe ƙarshen suratun lukuman ayat daga ita sai ta ƙarshe inda yace inna wa'adallahi haƙun tabbas haƙiƙa alƙawarin Allah gaskiya ne ma'ana Allah ya ce abu to ba fatawa ba ja baya wa'adallah la yukhlifu Allah sarki baya saba alƙawarin, to inna wa'adallahi sai ce fala ta gurranna kumul hayatud duniya wala ya gurranna kum billahi garo kada rayuwar duniya ta ruɗe ka kada mai ruɗi ya raba mutane da Allah ya ruɗe ka shine buri suka ce ko shaitani kama kala kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ya iduhum shi shaitan yakan yi wa mutane alkawari na ruɗin kenan da shi yake ruɗar su wa ya yakan sa musu buri abinda ba zai yiwu ba wa ma ya'iduhum ash-shaytan illa gurura Allah ta'ala yake ba komai shaytan yake wa mutane alƙawari da shi ba kawai sai ru'u shi yasa yake ya shiga ru'un shaytani Allah ya kiyaye wa kama fi awail al-fatiri kamar dai yadda yazo a farko farkon suratul fatiri haitu qal a inda Allah ta'ala yace ya ayyuhan nasu duk duniya ya kira ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun tabbas ƙiƙa ku sani alƙawarin Allah gaskiya ne tabbas ne to fala ta gurrannakum alhayatid dunya wala yagurrannakum billahi algaru kada rayuwar duniya ta ruɗe ku kada mai ruɗi ya raba Allah ya ruɗe ku sai fito fili ya kai maka waye mai ruɗin ya raba mutane da hanyar Allah yace ce inna shaytana lakum aduwun tabbas haƙiƙa shaytan iblis game da ku ƴaƴan adam in ba ku sani ba ku sani in kun sani a tuna muku aduwun makiyi ne abokin gaba ne to wannan cuta ce ina maganinta sai Allah ce fattakhizuhu aduwa kamar ana so a gaya maka duk inda kake ganin zaka bullo wa shaytani ka kubuta daga gare shi mutukar baka yarda abokin gaba ba ne ka rike shi abokin gaba ka kwana ya gama da kai dan yanzu Allah da ya halice ka ya halice shi ya gaya maka cutarsa shi yake gaya maka maganinsa inna shaitana lakum aduwwun magani fattakhizuhu aduwa kuma ku rike shi abokin gaba sai a kawo illar aka ce inna ma kawai fashi shaidan kakka daɗa kakka raga adatul hasan yada u hizbahu yana kiran bataliya rindinarsa ma'ana duk wanda ya ba mu aibin gayyata suka biyo shi to karka daɗa kakka raga inda zai kai su reception ɗin li kunu min ashabi sa'ir kai dan su zama kawai min ashabi sa'ir ne daga cikin ɗan wuta Allah ya kiyaye Allah ya ce allazina kafaru to yadda ka ji an gaya maka gaban nan an gaya maka matakinta maganinta to Allah ya ce alladina kafaru waɗanda suka ji suka ƙiji lahum azabun shabibin, to su jira sakamakon ƙinjin wanda bai ji bari ba ba zai ji ne to lahum azabun shabibin, suna da azaba mai tsanani amma wallazina amanu wa amilu salihati sun kan a faɗi sakamakon Allah ya sa mu cikin su amma wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai lahum magfiratun suna da wata gafara ta musamman wa ajarun da wani lada na musamman kabirun gwagwaba mai girma a wajen Allah wata ni na kaular mu'allif min ji faɗin mawallafin littafin nan a satin da ya gabata inda yake cewa ittasafal safar yahudu bil gururi wa yahudawa sun siffanta da rudu da girman kai alal kalki akan sauran mutane min qadimiz zamani tun can tun tun tun tuni fahum yarawna annahum arqa minan nas sun fi kowa ɗaukaka. wa afdalu minan nas sun fi kowa falala wa yaz'amuna annahum sha'abullahi al-muktar kai ma suna rai cewa su ne wasu ke yanki zababu na Allah wa ya'taqiduna kai ma suna daga cikin ruɗinsu, suna raya annal jannata lil yahudi aljanna ta yahudi ce wa anna tariqal yahudiyya suna cewa ma hanyar yahudanci hiya tariqul hidaya ita ce hanya ta shari'a waha hanyar da ba yahudanci ba galalun fata ce wa qad akbara al maula azza wa jalla fi kitabihi an hadhihi al qasla az-zanima Allah ta'ala ya bada labari game da wannan siffa ta yahudawa a bazzargi fihim qala ta'ala inda yake cewa wa qalu lan yadkhulal jannata yana daga cikin rudin da suka shiga suka ce ba ma mai shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara sai wanda ya zama bai hude ko ba nasare Allah ya ce tilka amanihu wancan burace burace ne da shi yake kawata wa mutane ya idhum wa yumannihim din kenan to tilka amaniyuhum burace buracen su ne amma kai an sun yi wannan magana kulce ne da su hatu burhanakum ku kawo dalilin ku in kuntum sadiqina shine rana to muka ce in ka dai aljanna Allah sai sai lil muttaqina kaga bai ce lil yahudiyina ba hmm. a alil muttaqina sai ce innal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun ka gani kanar lahum jannatul firdausi nuzula kaga ba yahudawa ba innal ladina hadu bane yawa wancan hatu burhanakum in kun ce aljanna ta kuce suratul baqara aya 111 ila akiri ma akadna ku min ad-darsi har zuwa karshen abin da muka yi na wancan darasi kamar samare muka yi wa nastamiru al-yawma yau zamu dora ne bi qawli al-muallif daga faɗin malamin inda ya ce wata siffa ta su kuma ita ma mara kyau mummuna a ban zargi shine albukulu rowa yana daga cikin siffar yahudawa rowa kafin shiga littafin kawai kulu muhammad bin sale almunjid muhammad bin sale almunjid ya faɗa lamma ya takallamu an mazahiri a ba'afil imani wa asbabihi wa ilaji lokacin da muhammad bin sari almunjir yake magana akan alamun raunin cutar raunin imani da kuma yadda ake a magance wannan cuta ta raunin imani yake cewa wa ha daga cikin alamun cutar raunin imani ya ce akwai ashuhu bukul akwai matsolanci akwai ruwa wa kadu madahallahu Allahu al-ansar Ya ce haƙiƙa Allah maɗaukacin sarki ya yabi mutanen Madina fi kitabihi a littafin safaƙala ya ce wa na ala anfusihim walau na bihin kasasa suna fifita buƙatun yan uwansu masu hijira A kan nasu buƙatun ko da suna da matsananciyar buƙata. duk wanda ya je ya nemi mata ya aure ta suke zaune tare wanda yana da bukatarsa ko bai da bukatarsa ka isa ka so ka ce ba ka ba ce ta sa ya aure ta duk wanda ya shiga kasuwanci ya ci wahala ya samu kuɗi kama fara cewa baya bukatar kuɗi to amma ka gane wa yi usuruna ala anfusihim suna fifita bukatun yan uwansu masu hijira akan nasu ko da suna da matsananciyar bukata kawai ɗauko sa'ad bin rabi'a min al-ansari daga cikin mutanen madina ka ɗauko babban bakon sawa ba ku san bakonsa ba da annabi ya hada shi da shi eh abdurrahman bin auf da abdurrahman bin auf ya zo aida da sa'ad bin rabi'a annabi ya hada su daidai lokacin da bakon ma wawarsa ake in ka samu bakon ma murna ake maka amma ba da hijirar ta yawa an wuce wannan lokacin har sai da ta kai ba masauki ma aka je aka samu ahalin sifa kuma wasu ka sauka a masallaci an gane amma shi ya zo daidai lokacin da bakon ma wawarsa ake annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada abdurrahman bin auf da sa'ad bin rabi'a ce ga bakonka to muna magana ne akan wai usuruna ala anfusihim ai kun san me ya masa zuwa yayi gidansa yace kaga ina da mata biyu zan fito da su ka nuna wanda kake so in sake ta kai idda kai idda ka aura shi yasa kullun nakan ce imani ne yakan sa dan adam yayi aikin da da ba dan yayi ba sai ka ce ba za a iya ba amma imani ce sa aiki ina jin in ka bar musulunci ba inda za ka je ka samu wannan irin wannan tarihi sai imani to ba bai tsaya nan ba kuma yace ni mutum ne dan kasuwa mai dukiya zan raba dukiya ta bi in baka rabi kaddara miliyan goma yake da shi zai bashi nawa zai bashi biyar da Allah ya tuno wannan tunanin suranta da kanka sai imanin al'imani huwa al-iman kuma imanin ma irin wannan na 'yan ajin farko yawwa. ajin da Allah ya shaide su su masu imanin ne ajin da aka ba su aljanna suna da rayuwa ta bari ajin da duk inda ya kai da salaha a yanzu ko ka bi bayan su ko ka kauce ka sabuta kaga ai wannan ba karamin abu bane ka san kuma a wannan ajin ai ba zancen rowa ko rowa ta yi yamma sun yi gabas ɗan wannan ajin masu yin wannan aikin wa bayyana ya ci gaba da cewa Allah ya bayyana annal muflihina masu rabauta fil humul lazina waqaw ashuh waqaw shuha anfusahum ko anfusihim sune wanda suka yaki matsolancin kansu rowa wala shakka anna ba'af imani ya ce babu shakka raunin imani yuladu shuha yakan haifar da rowa bal qala alaihi salatu ya ce bari ma malala Salatu alaihi ya faɗa ya ce la yajtama'u ashuhu wal iman imani da ruwa ba ta haɗuwa tauba fi qalbi abdin abadan a zuciyar bawa in dai imani cikakken imani to ba ruwa a to annabi ya ce kwatankwacin musulmi da musulmi kamar jiki ɗaya ne Allah subhanahu wataala ya ce ba'aduhum awliya'u ba'd tashin su maso ya sashe ne ya ce a yumina mata ya hibbali a kini ma ya hibbali na fi to ta duk wannan yake na in dai imanin imanin ne to kaji shi dangantaka sai da take rahun Sa'i wannan hadisin da ya ce da imani da ruwa ba ta haduwa a zuciyar bawa har abada na Sa'i ya rawaito sannan yake cewa amma kuduratu shur amma hadarin ruwa wa asaru da kuma abin da yake bari illar da yake bari alan na garai kadu bayyana annabi sallallahu alaihi wa sallama bi qawlihi man Allah ya bayyana illar inda yake cewa iyyakum wash ine muku kashedi da rowa fa inna ma halaka man kana qablakum bish wanda suka zo kafin ku sun halaka ne da rowa amarahum bilbukuli fa bakalu wa amarahum bil qati'ati fa quti'u suka umarci junansu da rowa suka yi ruwa, yanke zumunta suka yanke zumunta aka umarci su suka umarci junansu da fajirci suka ci gaba da fajirci a jisa Imama abu dauda da ta fi sahihul jami wa amma al-bukhul fa inna sahibal iman al-da'if wanda yake da imani rarrauna la ya kadu ya kharuji shay'an lillahi baya iya fitar da wani abu dan Allah Allah ya bashi damar wanda da wani yana da rabinta da wannan matsalar an gama amma shi yana da linkinta amma ba zai iya yin wani abu fitar da wani abu ba wato dan Allah walau da aja'i sadaqa wa zaharat faqatu ikwanihi ko da dalilin da zai jawo zai bayyana cewa ana buƙatar sadaka kuma sannan zaharar faƙata ko faƙatu ikiwanihi talaucin ‘yan uwansa ta yanayin da ake ciki ya bayyana Wahalar bihim almasa'i kai ko da wata masiba ce ga ta ta sauka kansa ana buƙatar ɗauki shi duk ba zai iya ba wala ablagu min kalamin kalamin lahi yace babu wata magana da ta kai isarwa sama da maganar Allah akan hazar shi'an qala azza wa jalla Allah mai girma da ɗaukaka yace ha antum haula'i kun ganku nan kuna da sunan imani amma to auna litunfiqu fi sabilillah ana ana neman ku da ku ciyar da dukiyar da Allah ya baku don Allah faminkum manya yabkhal daga cikin ku akwai wanda suke yin ruwa wa minkum wa man yabkhal to duk wanda yayin ruwa fa inna ma yabkhalu an kansa yawa wallahu ganiyu dan shi Allah mawadaci ne wa antumul fuqara ku ku ne talakawa ku ne mabukata kuma wa in tatawallau in ya ce ku yi kun ki kun juya baya to yastabadal qauman ghayrakum sai canja ku da wanda ba ku ba da wasu ba ku ba thumma la yakunu amsalakum sannan ba za su zama kamar ku ba suratu muhammad ayat 38 min sifatil yahud ƙadimatan Bukul bilmal yana daga cinto siffar yahudawa tincan tintini rowa da dukiya wa in infaqihi fi sabilil khairi da rashin ciyar da dukiyar dan Allah Bakano kanu ya atuna rijalan yana cikin littafin gugu sun kasance za wajen mutane minar ansari daga cikin mutanen madina wa ya ƙulu na lahun su ce da su latin fiko amwalakum kada ku ce da dukiyarku fa inna naka sha alaikum alfaqara muna ji muku tsoron talauci fi zihabiha idan muka yi da dukiyarku ta tafi wanda kaga kai a tsari na imani annabi me yace maka akwai mala'iku guda biyu a sama mala'ika ɗaya addu'a ta kullum Allahumma afi munfiqan kalafan Allah duk wanda ke ciyar da dukiya Allah ka mayar mata ka san ko mayarwa Allah ba irin taka ba bace ninkawa ne ninkin ba ninkin masalin ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ka masali habbatin ko an ba ta saba sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yubaisu liman yasha Allah ya lullunkawa yake gwargwadon niyyar kama ninkin linkin ninkin da za a yi maka an yi wata yunwa a madina sai na usman ya tara raƙuma ɗari suka tafi suka ƙasashen shani aka samu abinci suna shigowa madinar kayan abincin raƙuma ƙananan 'yan kasuwa su yi ta don abu ne da ake bukata kamar yanzu ga duk tsada ne sai ka abinci suka tare kayan su taya iya farashin su sun an ki sayar musu an ki sallama musu suka ja baya cinikin ya fi karfin su manyan 'yan kasuwa suka zo suka taya suka ƙurya kayan farashi sai na wasu ya ki sallama musu sai na wasu manya kake so yake ba zan sayar ba sai wanda zai ninka min bakwai in ya siyo naira ɗari to zai zaka linka ɗari bakwai manyan yan kasuwa suka ce ba mai sayan kayan ka ba sayarwa za ta ba wato saboda ya sune su zai ta a kasuwanci ga abin da suka kulla a kasuwa ya kullu to suka ce ba mai iya sayan kayan ka yace ni kuma ina da wanda mun gama cinikin da shi suka da gefe suna so su gawaye sai ce talakawa akwai adawa bin fi sabilillah sai kawo kawo musu wannan aya masalin ladina yunfiquna amwalahum fi ka kamathali habatin An ambatan sanazila fi kulli tumbilatin mai atu habba kuma wallahu yubaiku manya yasha wallahu wani alim ka gani to saboda haka su amma sai zo ce masuwa cewa mutanen Madina kada ku ciyar la tunfiqu amwalakum fa inna sha alaikum alfaqara fi zihabiha wa la tusariqu fi na nafaqa kada ku yi gaggawa ciyar da dukiya fa innakum la tadaruna alama yakun ba ku san ba akan ma me za ku ce da dukiyar fa in kun bi shi in kun ciki in kun ce da dukiyar fa anzalallahu fihi sai Allah madaukakin sarki ya saukar game da su allazina yabkhaluna waɗannan waɗanda suke rowa wa amuruna nasa bil bukhli su su yi kuma su yi umarni a yi wanda ya bata abokin halaka yake nema ya bakhaluna suna ruwa wa ya amuruna nasa bil bukhli kuma suna umartar mutane da rowa wa na ma anzalallahu min fadli suna ɓoye abinda Allah ya saukar na daga falalarsa wa atadna lil kafirina azaban muhina Allah ya to mun yi tattali ga butulu wanda suka sani suka take domin musu tattalin azaba kuma azabar mai wulaƙantarwa suratun nisa'i 37 ai minat taurati allati fi hasir ima ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaktumuna din wannan ai abin da suke koya daga cikin at-taura wanda sun san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma za alaihim Allah ya ce to wai me zai cuce su law amanu billahi da sun yi imani da Allah wal yawmil akhir sun yi imani da ranar karshe an ce yawmul akhir ana nufin yawmul hisabi li muhasabatin nasi ala a'malihim ranar sakamako don sakanka mutane a bisa ayyukan da suka aikata kamar ya amal wa mai ya amal to shine ma'anar yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqnahu kuma sun ciyar daga abin da muka azurta mimma razaqahumullah sun ciyar da abin da Allah ya azurta su wa kana Allahu bihim alima Allah game da su masani ne ba abin da yake koyo masa ba wanda bai sani ba walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu mu muka halitta mutum inji Allah mu muka san abin da zuciyarsa take kai kawo a kansa sai su kai wuce nan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid mu muka fi kusa da shi sama da jijiyar jannayansa jijiyar ke bayan makogoro mun sha faɗa kana yanka bayan ka yanke makogoro sai ka haɗa da ita yankan ya kammala to kai taka wadda kai inda zaka ce zaka kama ta sai ka kashe kanka dan ba za ta kamu ba to Allah yake aka aqrabu ilayhi mun fi kusa da dan adam sama da jijiyar wannan saboda haka wa kana Allahu bihim alima suratul nisa'i aya da 39 kenan mala ya tsallake ɗaya zamu zo da ita a tafsir wa yaqulu ibnu kasir ibnu kasir yake faɗa a tafsirin aya yake cewa yaqulu ta'ala zaman Allah ya faɗa yana mai zargin allazina bakaluna waɗanda suke rowa bi amwalihim da dukiyoyinsu mun sha bada a baya me yasa aka ce wa dukiya almalu an ce mata almalu Sumiyal, malu malan likasarati mailin nufusi ilaiha an kira dukiya da almalu saboda yawan karkatar zukata gare ta mala karkata ne yamilu mailan shine karkata sai ta dukiya ma za ka samu suna karkata wai saboda me saboda yawan karkatar zukata zuwa ga dukiya mun sha faɗa inda yace ba zai je ba ko ba zai iya zuwa ba inda za a zo a ce masa kuma a daidai gurin da yake yayi masa nisa baya jin daɗi inda za ka ba shi labarin kuɗi sai riga ka zuwa kasarata mailin nufusi ilaiha saboda haka to an kira ta saboda wannan to wanda suke rowa bi amwalihim an yunfiquha kada ba za su ciyar da ita ba fi ma amarahumullah ubi cikin abin da Allah ya umarce su da shi min birril walidaini na daga biyayya ga mahaifa masu haƙƙi na biyu bayan haƙƙin Allah da manzo su ne na biyu wal ihsani ila al aqarib da kuma kyautatawa ƴan uwa makusanta annabi yace khairu sadaqati ma kana an zahari ginan fabda bi man ta'ul mafi alkhairin sadaka bayan gida ya wadatu ka fara da wanda kake daukan nauyin Abu Dalha da aka saukar da aya Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba samun aljanna ba haka suka ce albirra ko kuma za ku taba zama nagartattu ba har sai kun ce da abin da kuke so in kana so ka zama nagartacce to ka ciyar dan Allah in kana so ka samu aljanna ka ciyar dan Allah kuma abin da kake so ba abin da baka so ba wanda illa an to guma kuma sai kun ji ba daɗi inda kai za a ba wata kun shi zaka ba Allah to da wannan ayat ta sauka abu dala ya ce ya rasulullahi aya ta sauka lantan alal birra eh haka ne sai mun ce da abin da muke samu zama aljanna haka ne aya ta sauka ce to duk dukiyar da Allah ya bani akwai gona ta bi ruha wadda take da wannan rijiyar ita rijiyar saboda daɗin ruwan ta tun da aka kawo annabar rahama ruwa daga gonar tun daga nan ya daina shan ruwan ko ina na gonar ake kama mai ce wannan gonar ta sane wannan rijiyar ya fusanta duk dukiyar da ya mallaka tun da yanzu Allah ya saukar da aya lan tanalu birra hatta tunfiqu matan tuhibbu lan har abada kalma ce tanalu ba za ku samu ba sai ka je ka sa yar lantana ita kanta jumla ma ba karasa ta ba ga dai lanta koriya tana kuma ko me suke tana din lan tanalu albirra ba za ku taba samun aljanna ba sai kuma yar lantana sunanta ba <laughs> eh hmm. sai ce to tunda wannan ayar ta sauka ba aljanna sai mun ciyar da abin da ake so muke so ce ya rasu rasulullahi ke gonan nan fi sabilillahi na baka ai manzo ya cin sadaka yasa wani rishi ka bashi don darajar kakansa sai ka sai ka saba kakanka shi kakanka ya cin sadaka alasan da wajen ɗaya daga cikin su ya ga dabino ya sa a baki annabi ya kwace ya ce yana jin tsoron ko na sadaka ne ba sa cin sadaka su kai kuma kana ci kana yawo kana ce a baka dan darajar kakanka me za a baka sadaka annabi ba shi sadaka ce ban hana ka amsa kiran Allah ba amma gonarka sai ce ka je ka raba yan uwanka na jini da wani da wani da wani ya lissafa mata sai gaya masa hikimar haka yace dan sadakar da ka ba ɗan uwanka na jini lada biyu ga ladan sadaka ga ladan sada zumunta to kai kuma inuwar gidinya kaga in dan ladan kake ma mutane annabi ya ce da Ladan biyu yake ga ladan sadaka ga ladan sada zumunta dublin shi kan hadisi mun karanto maka ya ce khairu sadaqati ma kana an zahar gina mafi alkhairin sadaka bayan gida ya wadatu ka fara da wanda kake daukar nauyin Ka kaga wanda yake nuna maka to ulul qurba din nan da qur'ani ya kira maka suna da haƙi a dukiyarka wal yatama haka da wato marayu ana wa kafilul yatimi fil jannati ka ni haka annabi ce ni da wanda ke kula da maraya aljanna kusa da kusa kana so ka ga annabi to ga kusanci ga annabi har aljanna ka hataini inda gaske kake wal masakin haka miskinai wal jari zul qurba da makwauci na kusa wal jarul junubi da makwauci na gefe wasahibu bil janbi da aboki na kusa wasu masu suka ce matakar wa bin sabili da dan tafarki wa ma malakat aymanukum da abin da dama ku ta mallaka bayan ku min al-arqa'i wala yadfa'una haqqallahi fiha to su wanda ba sa ba da haƙoƙin Allah dangane da wannan wa ya amuruna nasa bil bukhli suke ma umartan mutane da rowa aiba bayan sun ki kuma suna sa wata a hanya wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnu kathir a ƙarshen ayar yace manzo Allah ya ce wa ayyida'un auda'u min al-bukhul wace cuta ta fi cutarwa sama da ruwa babu wa qala iyyakum washuhha inna muku kashedi da ruwa fa innahu ahlaka man kana qablakum domin ruwa ta halakar da wanda suka zo kafin ku amarahum bil qati'ati fa qata'u wa amarahum bil fujuri fa fajaru ruwa ta sa su da yake zumunta ta kai su ga fajirci wa qawluhu fadin sa da yace wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli suna koyi abinda Allah subhanahu wata'ala ya ba su na daga wato Fal bakilu juhudun li ni'matillahi alaihi marowaci jayayya yake da ni'imar da Allah maɗaukacin sarki ya yi masa la ta zaharu alaihi don baya so a gane saboda rowa a to gwari-gwari kai abin da ka fi rowarsa ya ji ya shirya abincinsa mai kyau ya ke, ai baya so a san ya shirya ko ya ce a siyo a kai gida an ka zo ka wuce da shi yawowa ka yi kibiya kawai ko kuma an gidan ka zo ya ɓoye kaga yanzu Allah ya masa ni'ima amma yana ɓoye ta saboda mai saboda ruwa su shi albakinu marowaci yana jayayya ne yana ɓoye ni'imar da allah maɗaukacin sarki wato ya yi masa la ta zaharu alaihi wala tubayyin la fi akalihi malama ya fito da maganar fili ya ce ba za ka gani a abincinsa ba wala fi malbasihi ba za ka gani a tufafinsa ba wala fi ɗa'ihi wa bazanihi to barantana wajen bayarwa kuma dama wanda shi ma bai ci ba ai ba zai bayar ba za ka ji ana ta musu kirari tsogo mai kudin buyu ba ka ci ba kudin ya zube waye waye duk dai haka ga kada ruwa ga kada san abin wani kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce innal insana li rabbihi lakanud kowa kuma wa innahu ala zalika la shahidun shi ya san haka shi insanu marwacin ya san haka al'adiyat ai bi halihi shahidun bi halihi wa shama'ilihi da wannan siffata ta ya sani ko kuma Allah din akan wannan shahidin yana sani akwai abin da yake koyo masa ne babu wa innahu hubbil khairi la shadid shine ai ba hoshe maka wa yana ayoyin ai hada maka yace ga kada ruwa ga kada san abu wani shi marowaci ne kanudin ne amma li hubbil khairi fa la shadid la shadid mai tsanani mai tsanantawa ne al'adiyat ayat ta takwas wa qala ha huna to amma anan a suratul nisa'i sai ce wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli suna boye abinda Allah ya basu na falalarsa wali haza tawa'adahum bi qawlihi saboda ka Allah shi ma inda sun boye ni'imar da ya musu sai musu alƙawari a inda ya ce wa a'tadna lil na azaban muhina mun yi tanadi ga butulu irin waɗannan masu ƙauye ni'imar da Allah ya musu shine alkufur din a rufe ni'ima domin muta tanadin azaba kuma azabar ta wulaƙanci wal kafiru wal kufuru huwa sitr shine sitircewa ta gaɗiyatu da lullubewa falbakilu ya suru ni'imat Allah shi marwaci yana rufe ni'imar Allah ne alaihi da ya masa ya katumuha yana ɓoye ta wa yajhaduha yana wato jayayya da ita fa huwa kafirun li ni'amillahi alaihi shi mai ɓoye ni'imar Allah ne wasu hadisi ya zo a cikin hadisi inna Allah iza an ama ni'imatan alal abdi tabbas hakika shi Allah idan yayi ni'ima ga bawa habba an ya zahara asaruha alaihi Allah yana so ya ga alaman ni'imar a gare shi in Allah ya maka ni'ima to yana so ya ga alaman ni'imar a gare shi wa fi du'a'in nabawi ya ba cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana cewa wa ja'alna shakkarina laka lini'imatika Allah ka sanya mu da mashakkari na lini'imatika masu yawan gode wa ni'imarka na biha alaika masu wato yaba maka ya Allah akan wannan ni'ima da kai mana faqabiliha wa yarwi qa'iluha an ruwaito wata ruwayar qa'iluha wa ha alaina ka suka mana ita ko faqabliha ko qailuha wa atamma alaina ka cika mana wannan ni'ima wa qad hamala ba'du salaf hadhihi al-aya wasu daga cikin magabata sun dauki wannan aya ta suratul nisa'i ala buqulil yahud tana magana ne akan rowar yahudawa kamar yadda malam ya kata a babun rowar yahudawa bi izharil ilmi ta hanyar koye ilimi da suka yi allazi indahum ilimin da yake suke da shi min sifatin nabi sallallahu alaihi wa sallama na siffar annabi sun san shi farin sani ibn salam ya ce inna lanajida sifatahu muna samun siffarta a cikin mun samu siffarsa a cikin wato at-taura ba mai daga murya a kasuwa bane ba mai rama mummuna da mummuna bane walakin ya afu wa yasfu yana afuwa yana kawar da kai to sun san wannan suka koyi su ne rowar da suka yi ta ilimin da suke da shi wa kitmanihim zalika wali haza qala saboda haka Allah ya ce wa atadna lil kafirina azaban muhina mun tanada wa kafirai azaba ta wulakanci Warawahu rawahu ibn ishaq ibn ishaq ya rawaito an muhammad bin abi muhammadin an ikramata daga ikramata aw sa'id bin jubair ko daga sa'id bin jubair an ibn abbas daga abdullah dan abbas wa qala mujahid mujahid ya fada wa ghairu wahidin da mutum sama da daya wa qala wala shakka babu shakka annal ayata ita dai wannan aya muhtamilatul lidhalika za ta iya daukan ruwar dukiya ko ruwar ilimi wa zahiru anna siyaq fil bukul mal yace amma dai a zahirin ayar siyakin yana magana ne akan ruwa ta dukiya daidai da abinda malam ya kawo wannan babu wa in kana al-bukul bil ilmi dakhilan fi zalika ko da yake ruwar ilimi ma za ta iya shiga bi ki aula fa inna al-kalam fil infaqi amma dai siyakin wannan maganar yana magana ne akan ciyarwa alal aqaribi akan wato makusanta wa bu'afa'i da raunana wa kazal ayatu lati ba'daha haka ma ayatu da ta zo kafin wannan wa hiya qawluhu shine fadin Allah ta'ala da yace walladina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas haka tana magana ne akan ciyar da dukiya fa zakaran mumfikina allam mazmumina wanda ake zargi wa humul bukala bayan ta kuma sai ambaci masu rikewa wanda suke ruwa sun mazakara albazilina sannan kuma ya ambaci masu ba da dukiyarsu almura'ina masu riya alladina ya kasu duna da da'ihim a sum'a wanda su kuma suke nufin san a sani wa an yamdahu a yabe su bil karami da cewa su masu karamci ne wala yarijuna bizalika wajh Allah ba sa neman yardar Allah wa hadisin allazi fihi ya zo hadisi da yake cewa as-salasatu allazina hum aula min tusajjura bihim an-nar akwai wasu ayyuka hadisi ya zo a cikin hadisin mutane uku da aka ce suka fi cancanta wuta ta fara karyawa da su a filin alkiyama wahum yace al-alim akwai malami wal gazi wal munfiq malamin da ya ilimi dan waka karantar mai yakin da ya je yaki don wa yi yaki mai dukiyar da ya ce don wa ciyar kaga duk tana nuna maka yi don Allah wal mura'una bi a'malihim bi a'malihim da masu riya da aikin su ya qulu sahibul mali ma taraktu min shay'in tahibbu yace da an tambaye an ce wai kai Allah ce na baka dukiya ajal haka ne ya tabbatar Allah ya bashi dukiya mai kai da ita na ciyar ajal haka ne ka ciyar amma don wa ka ciyar to anan ne ne matsalar za ta taso sai ce ma taraktu min shay'in ya Allah ban bar wani abu ba wanda kai Allah subhanahu wata'ala kana son wannan abu ko an yunfi kafihi a ciyar saboda shi illa an faktu fi sabilika fa sai na ce da dukiya ta saboda kai sai qulu Allah kazabta sai Allah ce a ƙarya kake inna ma aratta an yuqala kai ne dan a ce jawadan wato mai yawan kyauta ne faƙad ƙila kuma an faɗa a duniya ai faƙadi a kasta aka. kenan ka kamu sakamakonka dan a ce an ce fi duniya wa huwa allazi aratta abin da ka yi nufi da aikin ka Ya ce wa fil hadisi ya zo dai a wani hadisi anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama qala li adi ya gaya wa adi inna abaka raman amran fabalaga wa fi hadisin akar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila abdullahi bin jab'an hal yam hal yanfa'uhu infaqahu abdullahi bin jab'an wani mutum ne mai karamci to ciyar wanda ya tayi ta dukiya za ta amfane shi wa itaquhu yan bayi da ya tayi da dukiyarsa ya ba su yanci zai amfani shi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la innahu lam yaqul yawman min ad-dahr ba wata rana da ya taba fadin rabbi gifirli khadi'ati ya ubangiji ka gafarta mun kurakurai na yawmuddin ranar sakamako wali hadha qala saboda ka Allah ya ce wala yu'minuna billahi irin wannan masu yi ba dan Allah ba su yi imani da Allah ba dama balle su nemi lada a wajensa wala bil yawmil akhir ko ranar sakamako balle suna yin sakamako a wannan yin wa man yakun shaytanu lahu qarina duk wanda ko shaytan ya zame masa aboki to fata a qarina aboki yayi muni fa hmm. Allah ya kiyaye yayi ba shaytan ba ko a cikin mutane abinda annabi ya ce a wani hadisin al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yuqalu yace mutum fa yana kan addinin abokinsa kowa ya duba ya gadawa zai yi abota don almar'u ala kalili ya sa ba ya gama maka wannan karatun ya ce abokin barawo kawai almar'u ala dini kalili falyan bir adukum ila man yukali yasa a babin tarbiyya ake ta ka tsaya ka kula suwaye kawayen yarka suwaye abokan ɗanka in ka bar wannan babin ba dubawa a ai gama lalacewa za ka dora hannu a kakai na dama yau ma za ta fa'un na damatu kana kafa kafa ma aka kare ba zai kabar babin abu da ba ruwanka kawai a kawayenta ne kawai abokansa ne tab za ka sha mamaki kai haka aka yi maka shi ne kuma kai kake haka to ka kiyaye wanda suka yi hakan suna nan suna tana dama kuma gyaran ba zai samu ba yasa har a kiyama Allah ce yau mai abdul zalimu ko ala ya yadai sai ciza yatsa kaga a ƙarshe me ce ya laita ni lam attakhid fulanan kalila kai cuna ina bar rikiwa na ina ma bar rikiwa na aboki ba balla aballani an zikri ba da izza ka gani ko to ka fata a karina ai inna ma amalahum ala sani'ihim hazal qabih abinda ya kai su aikata wannan mummunan aiki wa wa adu wa adu lahum an fi'l ta'a ala waje ash-shaytan kuma adalu ya karkatar da su daga aikata da'a yadda ya kamata a yi fa innahu sawwala lahum wa amla lahum shine ya kawata musu ya buranta musu wa qala lahum ya wato abotan kance su fa hassana lahum al sai ya kyautata musu abin da yake ba mai kyau bane mummuna wa man yakunu shaytanu lahu qarinan duk wanda shaytani dama ya zama masa aboki ai fasaha qarina aboki yayi muni wali haza kala sha'ir shi yasa ma wani mawaki yake cewa anil mar'i la tasal wa tal an qarini in kana so ka san wani mutum to ba shi zaka tambaya ba nemi waye abokinsa in kaga abokinsa magana ta kaji anil mar'i yace la tasal wa tal an qarini yace fa kullu qarinin bil bil muqarin yuqtada ai duk wani aboki da abokinsa yake koyi suke nan da hadisi yace maka almaru ala dini kalili magana ta kare kuma qala ta'ala sannan Allah ta'ala ya ce wa ma za alaihim me zai cuce su law amanu billahi da sun yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wa anfaqu mimma razaqahumullah sun ciyar da abin da Allah ya azurta su wa kana Allahu bihim alima ai wa ayyi shay'in yakaruhum law salaku tariqal hamida me zai zame musu asara da sun bi hanya wadda ta godiya ce mai kakkiya ce wa adalu anir riya'i eh, sun kauce wa yin riya ilal ikhlasi suka koma mai ikhlasi wal imani billahi da imani da Allah wa raja'a maw'idahum kuma suna burin abinda Allah ya alkawari fi garin akira a gidan lahira liman ahsana amala ga wanda ya kyautata aiki wa anfaqu suka ciyar min ma razaqahumullah da abinda Allah subhanahu ta'ala ya azurta su fi ya allati yuhibbuha Allah wa yardaha ta fuskar da Allah yake so ya da ita wa qawluhu fadan sa ne cewa kana Allah bihim alima ay wa huwa alimun bi Allah ya san niyoyinsu as-saliha nagartattu wal fasida da kuma batattu wa alimun biman yastahiqu tawfiqa ya san wanda ya dace daga dakatari minhum a cikin su fa yuwaffiqahu sai ya datar da shi wa yalhimahu rushdahu ya tusanya masa ya tusa masa shari'a wa yaqdiyahu sannan wa yaqdihi li amali salih sannan kuma ya kai shi zuwa ga wato aiki na kwarai yarda bihi wanda ya da shi anhu daga wajensa wa biman yastahiqul kiblana kuma Allah ya san waye dace da tatsuwa wa darbu an janabihi waye zai kora daga gare shi al'azamu al'ilahi allazi manna allazi man turida an babihi wanda duk wanda Allah ya kore shi daga wajensa faqad khaba wa khasura fi dunya wal akhirah wannan ya tabe yayi asara duniya da lahira iyazan billahi Allah ya mana tsari min zalika bi lidfihi aljazil ya mada tsari da wato lidfin tausayinsa. In ta inta min kalami ibn kathir anan magana ibn kathir ta kare sai abdurrahman as-sa'idi shi ma yake cewa la yabkhaluna wannan wanda suke rowa ay yamnauna ma alaihim suke hana abin da yake wajibi akan su min al-huquq alwajibat haƙoƙin da suke wajibi wai amuruna nasa bil bukuli suke umartar mutane da rowa bi aqwalihim da fatin bakin su wa fa'alihim da ayyukan su na zahiri wa yaktumuna ma atahum Allahu min fadli kike koyi abinda Allah ya ba su na falalarsa ay min ilmin lazi yuhtada bihi adh-dhalluna ilmin da da sun bayyana batatu za su shari'a wa yastarshidu bihi al-jahiluna masu jahilai za su gane hanya fa yakatumunahu anhum suka koye musu wannan ilimin wa yadhhiruna lahum min al-batil suke bayyana musu banna ma yahulu bainahum wa bainal abinda zai raba su da gaskiya fajama'u bainal bukhl bil mali wal bil ilmi abdurrahman sa'idi yace he yahudawa suka hada tsakanin hana dukiya da hana ilimi wa bainal sa'a fi wa kasarati suka da kansu da da wasu su kai wannan laifi ya musu yawa wa hadhihi hiya sifatul ita wannan sune sifofin kafirai fali haza qala ta'ala saboda haka Allah ta'ala ya a wa atadna lil kafirin mu muhina mun tanadar wa kafirai azaba ta wulakanci ai kamata kabbaru kamar da suka yi girman kai ala ibadillahi ga bayan Allah wa mana'u huquqahu suka hana haƙoƙin Allah wa tasabbabu fi man igairihim min al-bukhli suka yi zama musabbabi wajen hana waninsu saboda rowa wa adamin ihtida'i da rashin shiriya a hana humbil azabi sai Allah ya wulakantar da su da azaba al'alimi mai wato raɗaɗi walkizi da taɓewa a da'in da wamammiya fa zan bika Allahumma min kulli su'in Abdurrahman sai ya ce ya zan bika Allahumma min kulli su'in muna neman tsari daga wajen ka ya Allah daga kowace irin mummunan abu kuma aka bar annafaqatin sadiratun alal riya sannan sai Allah ya bada labari ciyarwa da kuma ta zama tariya ce sun ati da san asani wa adamun imani bihi da rashin imani da shi faƙala sai ce wallazi da yanzu kuna amwalahum ri'a'an nasi su kuma masu ciyar da dukiyarsu don san a sani don a nuna wa mutane ai liyarauhum wa yamdahu a kuma yabe su wa ya'azzimuhum a girmama su to wannan wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ba su imani da Allah da ranar lahira ba ai laysa infaquhum sadiran an ikhlasi ba dan Allah suka yi ba wal imani billahi da imani da Allah wa raja'a thawabuhu da fatan samun sakamakon sa ai fa haza min ta shaytani to wannan yana daga cikin wato kiran shaytani wa amalihi da aikin shaytani allati yad'u hizbahu ilaiha wanda yake kiran rundunarsa zuwa ga su wannan aiki li yakunu min ashabis sahir dan su zama wato daga cikin yan wuta wa tajarat minhum bi sababi maqaranatihi lahum wa azahum ilaiha wa azahum ilaiha saboda shaytan ne yayi muqarana da su ya shiga jikin ya kuma ija su shine azahum ilaiha fali hadha qala saboda ka Allah ya ce wa man yakunu shaytanu lahu qarinan duk wanda shaytan ya rage masa qarini aboki to fasaha sa'a qarina aboki yayi muni ai bi isal maqarin wa sahibul ladhi yuridu ihlaka man qaranahu yace tir da wanda abokin da yake so ya halakar da wanda ya abota da shi wa yas'a a ashaddu sa'i fakama anna man man bakila bima atahu Allah yace kaman yanda duk wanda ya ruwa da abin da Allah ya bashi wa katama ma manna bihi bihi Allah alaihi ya boye abin da Allah ya masa baiwa da shi asim mai sako ne asimun mai zunubi ne mukalifin da rabbihi ne saba ubangijinsa ne fakazalika to kamar haka ne man amfaka duk wanda ya ciyar wata abada ligairin lahi ya yi bauta don wani Allah fa innahu asimun shi ma mai sabo ne zunubi ne asim mai sabo ne da rabbihi ga ubangijinsa mustaujibin lil uquba wanda ya wajabta ya ga kansa wajabcin uquba li anna allah saboda shi allah inna ma amara bi ba'atihi yayi umarni da ayi masa biyayya wa imtisali amrihi a misalta umarninsa ala wajhil ikhlasi da ikhlasi amma qala ta'ala kamar da allah ya ce wa ma umiru ba fa umarce su ga illa liya abudullah sai su bauta ma allah مخلصين له الدين سنما تئتلاسا الدين fa hazal amalu maqbulun wannan aiki da ikhlasi shine karbabbe allazi yastahiqu sahibuhu almadaha wanda me shi ya tantance yabo wasawaba da lada fali haza hassal hassa ta'ala alaihi saboda haka Allah ya zabura akan aiki da ikhlasi bi qaulihi inda yace wa ma za alaihi me zai cuce su law amanu billahi da sun yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar ƙarshe wa anfaqu sun ciyar mimma razaqahumullah daga abin da Allah maɗaukacin sarki ya azurta su wa kana Allahu bihim alima kuma Allah yana sane da su ai ayi shay'in alaihim me zai dame su wa ayi harajun wata cuta ce za ta same su wa mushaqqatun ko wata wahala talhaquhum da zata same su law hasala minhum al-iman billahi da sun imani da Allah allazi huwa al-ikhlas wanda shine ikhlasi wa anfaqu sun ciyar min amwalihim daga dukiyarsu allati razaqahum Allah wanda Allah ya azurta su an ama biha alaihim yunus ni'ima da ita fa jama'u bainal ikhlasi wal infaqi suka hada tsakanin ikhlasi da ciyarwa walamma kana al-ikhlasu sirran bainal abdi wa bainar rabbi lokacin da ikhlasi ya zama wani sirri ne tsakanin bawa da ubangijinsa la yaqalu la yaqalu alaihi illallah ba wanda yake gani sai Allah aka bara ta'ala sai Allah ya da labari bi ilmihi bi jami'il ahwali sanin ga dukkanin halaye na kirki da wanda ba na kirki ba faqala sai ce wa kana Allahu alima shi Allah ya kasance masani ne wannan shine karshen maganar Abdurrahman al-Sa'idi sai nake cewa alaina Annada nada wallah to wajibi akan mu mu roki Allah bi hada du'a da wannan addu'a da'iman kowane lokaci wa abadan nake cewa Allahumma inna na'udhu bika min al-hammi wal hazan muna neman tsarin ka ya Allah daga damuwa da bakin ciki wa na'udhu bika min al-ajzi wal kasal kasawa da kasala wa na'udhu bika min al-bukhli wal jubn muna neman tsarin ka ya Allah daga rowa da tsoron tsiya wa uzu duka min galabati dayn Allah muna neman tsarinka daga bashi yafi karfin mu wa qaharir rijali ko kuma a zo wani abu a rinjaye mu mu ba kuma komai ba wanda shine karshen karatun mu yau abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da zama kuskure kasawa shi daga gare ni sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al wa sallam tasliman kaseera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu waya idan Allah kai mu gobe a sabar muna da wa'azin haɗin gwiwa Najeriya da nijar a garin Sandamu kuma ba Sandamu ba wani gari ne karkarku a Sandamu din to anan za a gabatar da wa'azin haɗin gwiwa gobe insha Allah ta'ala na haɗin gwiwa Najeriya da nijar. Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sufofinka maɗaukaka Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara sai Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka bamu mataye da su da suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gari Allah ka shirya mana da su Allah ka dola mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure shi da niyyar aure Allah ka ba su su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka a cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka a cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramun ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zai maka jiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tare da su bi rahmatika ya arhamar rahimin damunan mu Allah ka sanya mata albarka manoman mu Allah ka sanya albarka cikin abin da za su noma Allahumma sikina ragaita wala taj'alna min al-qanitin Allahumma sikina ragaita wala taj'alna min al-qanitin Allahumma sikina ragaita wala taj'alna min al-qanitin Allahumma ya sami ad-du'a ya mujib ad-du'a Allahumma ya sami ad-du'a ya mujib ad-du'a Allahumma hadha ad-du'a wa alayka al-ijaba Allahumma hadha ad-du'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka wa التقلان وهذا الجهد وعليك التقلان ولا حول ولا قوة إلا بك ربك فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين